الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على كمال الأحمدان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب المظالم قال في المظالم والغصب وقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم أي رافئي رؤوسهم المقنق والمقنق واحد أولا بابي يلا yana magana wato zalunci ma'ana zalunci shine ka ɗauki abin da yake ba naka ba ko kuma ka sanya wani abu a inda bai dace ba a shari'anci inda bai dace ba a shari'anci wannan shine zalunci shi yasa mafi girman zalunci shine shirka da Allah mutum ya dauki bautar Allah ya sa ga wani Allah ya za ka kira ka zalunci Allah ya ce inna shirka da zulmun azim domin sanya abu ne inda bai dace ba ko sannan kuma sai ya zama ya faɗaɗa a kowane irin abu da za ka wani abu da bai dace ba ka sanya a wani waje to sunan shi zalunci amma ya kawo aya a nan wato aya wacce take kamar gargaɗi ne ga waɗanda suke zalunci Allah ya ce kada ku yi tsammani wala tahsabanna allaha ghafila kada ku yi tsammanin cewa Allah madaukakin sarki ma'ana yana cikin rafkanuwa ne amma ya amalu zalimun daga abin da azalimai suke aikatawa ma'ana Allah yana sane da abin da suke aikatawa sannan kuma Allah maɗaukacin sarki zai kama su ya musu hukunci daidai da abin da suke aikatawa na zalunci ya Allah ya ce lallai Allah yana jinkirta su ne inna ma yu'akhiruhum li yawmin ga wata rana da tashkhatu fihi al-absar ranar da wato idanuwa za su kaskanta idanuwa za su yi ƙasa suna cike da tsoro suna cike da kunya suna cike da nadama muwafi'ina suna cikin gaggawa muqni'i ru'usihim suna masu sun fi yadda kansu sannan su daga suna girgizawa wanda yake nuna halin su na nadama shi yasa anan yace muqni'i ru'usihim ay rafi'i ru'usihim suna daga kawunan su kamar mutumin da yayi zalunci an kama shi da zaluncin yakan sun fi yadda kai yayi nadama sannan ya daga kai ya girgiza yana mai nadama cikin abin da ya aikata kuma sai ka wannan ayar domin ya nuna mana cewa lallai din mai aikata zalunci ya sani cewa Allah yana nan sane da abin da yake aikatawa kuma lallai Allah madaukakin sarki zai masa kamu kamu wanda yake mai tsanani kuma malam sai ka babi na farko shine babu kisafin mazalim babu neman mutum mutum ya nemi ah, a mishi sakamako ko a ya masa wato a kan zalunci al'isa daga wato asalin bibiyan haƙƙi shine al'isa shine tatabbu'ul asar mutum ya bibiyi diddigin abin da aka masa shine al'isa domin wanda aka zalunce shi lallai yana bin diddigi ya ba hanyoyin ganin cewa ya karba haƙƙinsa yanzu aka kira shi kisa. zalunci ana masa kitafi ma'ana duk wanda ya zalunci a karba abin da ya na zalunci a mayar ma da wanda aka zalunta ko kuma a masa hukunci akan wannan abin da ya aikata na zalunci kada mujahid muhtiina a mujahid ya fassara wannan ayar da yace muhtiina kudi rubuti ayar da take bayyana halin masu zalunci ranar tashin alkiyama ay mudimi annazar wanda za su kura ido ma'ana suna jiran abin da za a aika musu na aikata musu na azama ko na hukunci da ya dace da su wa kada zaibuhu wasu kuma suka ce abin da ake nufi da mutsiyina ai na masu gaggawa la yartaddu ilaihim sarfuhum mu'addatuhum hawa haka nan idanuwansu suna kashe suna jiran su ji sakamakon da za a musu da hukuncin da za a yanka musu alhalin zukatansu suna cike da tsoro kamar babu komai a cikin kirazansu A ai dufan kula da mu ya Allah ce wa an anzirin nasa mai yahdihimul azab kuma ya kai manzo ka gargadi mutane ranar da azaba za ta zo musu fa yaqulu Labina zalamu waɗanda suka yi zalunci ga daga cikin abin da za su samu ranar tashin alkiyama idan suka ga sakamakonsu suka ga cewa babu mafita babu matsira sai su dinga cewa rabbana ya allah mahalicinmu a kirna ka jinkirta mana ma'ana a mana haƙuni mun yi zalunci amma a jinkirta mana ila ajalin karibi zuwa wani lokaci wanda yake na nan kusa nujib da a wata ka za mu amsa kiransa wannan masu babban zalunci kenan na shirka kenan wa nattabi'ir rusul kuma za mu bi manzanni wannan suna faɗa ne lokacin da suka ga azabar Allah to sai Allah ya ce awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal shin da a gidan duniya ba kun karyata kun ce rayuwa za ku yi ta yi babu mutuwa ba kuma babu wata rayuwa bayan mutuwa ba haka nan wasakantum fi masakinin ladina zalamu anfusahum kuma an tsugunar da ku ko kun tsuguna kun zauna a cikin matsugunai na mutanen da suka zalunci kawunansu kun sani cewa ga abin da suka aikata kuma ga sakamakon da ya biyo baya wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim kuma abin da muka aikata da su wato na ukuba abin da muka musu na ukuba ya fito muku fili kun gani wa darabna lakum amsal Allah yake kuma muna ta ba ku misalai na irin waɗannan mutane da abin da suka aikata da kuma abin da ya same su waƙar mataro matarau lallai sun yi makilci irin makilci nasu wa inda lahi makaro kuma duk abin da suka yi na wajen makilci yana nan a hannun allah allah yana sana da abin da suka aikata wa in kana makaruhun ne ta zo da min hunjibar inda a ce za a bi ta abin da suka aikata na makilci ne to girman shi ya kai duwatsu masu kauce saboda girma abinda suka yi na makinci sai Allah ya ce fala tahsabanna Allah mukhlifa ne rusula lallai kada ku yi tsammanin cewa Allah maɗaukakin sarki yana saba alƙawarin shi da yayi ma manzanninsa shine na cewa shine mai taimakon su kuma zai ɗaura su akan waɗanda suke alzalimai inna Allah azizun bintiqam lallai Allah maɗaukakin sarki mai buwaya ne kuma mai daukan fansa ne akan waɗanda suka wato saba masa ko wanda suka aikata wani zalunci to Allah zai daukan fansa a su wannan ma ne ya kawo aya ne da take nuna duk wanda yin zalunci ga abin da za a mishi na kisasi ko na sakamako ko na hukunci to sai ma da ya fara kawo hadisai da suke nuni akan wato wannan ah, abin da ya shafi zalunci قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا خلص المؤمنون من النار حدثوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا وانا حديثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يكي شوى مزالة صلى الله عليه وسلم ينا شوى a lokacin da muminai suka kubuta daga wuta ranar tashin alkiyama bayan an yi hisabi an yi bincike an yi komai sai ya zama sun kubuta Allah ya sanya mu cikinsu to haga an ce daga kubuta daga wuta sai ina sai aljanna ko to sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da da saura kubisu za a tsare su gaba ɗayan su bi kamqaratin jannati wannan a wata gada da ke tsakanin aljanna da wuta za a tsare su a kan wata gada wannan gadar shi ne in ka keta da ita za ta shiga aljanna an kuma baka keta da ita ba za ka koma ta shiga wuta da aka kowa da kowa muminan kenan da aka gama abin nan dinsu ba wai daga an gama shi ke nan zai a ce kowa zai shiga aljanna ba in sun zo daidai kan wannan gadar sai a tsare su ya ce bayan ta kasu na mazalima kanat bainakum sai su nemi haƙoƙi na zalunci da ke tsakaninsu kuma da wanda tsakanin mutum ne da mutum ba ga wani Allah haƙoƙin Allah wannan an gama da su to yanzu haƙoƙin mutane ne za ka shiga aljanna ne kana kallon ɗan uwanka ya taɓa cutarka ko ya taɓa cin hankinka ko ya taɓa zaluntarka ko ya ci bajinka bai biya ba ko wani abu makamancin wannan don haka kowa sai a ce ya fito da abin da ke cikin zuciyarsa domin aljanna gida ne da babu biyayya shine Allah yake cewa wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin zamu cinke duk wani abu da yake na kiyayya a cikin zukatansu to a daidai wannan wajen ne za a yi wani sai an tabbatar ba komai a zuciyar kowa to zai a wuce to shine fa yataqasuna mazalima kanat bainahum fi dunya sai su nemi haƙoƙi na zalunci da ke tsakaninsa a duniya dan sai ka nemo ka cewa na akwai fa abin da nake bin ka ba da baka biya ni ba akwai zagin da ka taba min da ya dade yana min ciwo ko ka taba zama waje kaza ko ka dake ni ko ka cuce ni ko ka yi waye ban dai fito na ce ba ban yaje ba amma yana nan a zuciyata saboda haka yanzu gashi ya za a yi kenan in na ce ban yaje ba sai mu koma baya sai a koma a sake sabon lissafi da aka sai a cincire kowa ya ce ya yafe wannan ce ya yafe wannan ce ya yafe in suka gama a manzala sallah ya ce hatta izanuku har sai an tsabtace su mana an wanke zukatansu wa hudibu an tantance su gaba daya to ubi na lahum bi dukhulil janna kafin nan ne sai a musu izinin shiga ba ga akwai aiki a gaban mu ko domin zaka iya zalunci wani lokacin wanda ka zalunce shi shi ka manta ka tafi shi kuma yana nan a rike da wannan abu to sai kun je daidai wannan ra'ayi shine a wasu suke cewa madakata in ka je dakatar da kake to ba za ka shiga aljanna ba wannan hakkin na sai an biya ya ga dama ya ce mu koma a zaki sabon lissafi to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa wallahi nafsu muhammadin bi yadihi na rantsi da wanda ran shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hannunsa ma'ana rantsuwa da Allah rantsuwa babba Ya ce da ahaduhum bi maskanihi fil jannati adallu bi manzilihi kana fil dunya yace wallahi dayan su yanda ya san gidan shi a aljanna da hanyar gidan shi yafi yansu yanda ya san gidan shi a duniya da haka da an shiga aljanna kowa zai kama gaban shi kowa ya san inda zai da haka kowa ya san gidan shi ya san wani ba zai shiga hanyar wani kamar yanzu yanda duk duhun dare ka dawo gari ka san inda ka nemi dan mashin ko me ka ce kai ka waje kaza ko mi lungun da kake ka san inda ka je ka shiga gidanka ba ka ce ka mance ba to haka yace sanin ɗayan ku da matsugunin shi a gidan aljanna ya fi yanda ya san gidan shi a duniya kakan an gama wannan aka ce a shiga za a shiga ne kowa ya kama ba wai sai ka jira zuwa ce ga ka kowa ya san matsayinsa kowa ya san aikinsa kowa ya san kuma inda zai وقال يونس ابن محمد قال حدثنا شعبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوجه قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى على لعنة الله على الظالمين babu fanin Allah madaukakin sarki da yake cewa to lallai kuwa la'anar Allah ta tabbata kan azzalimai duk abinda Allah maɗaukakin sarki ya raba la'anar shi da shi to wannan yana nuna cewa wannan abin babban laifi ne kabira ne kenan zalunci babban laifi ne kabira ne Allah ya ce ala la'natullahi ala zalimin ba ce ala na fakat ba azzalimin duk wani wanda yake yana zalunci kowane irin zalunci to la'anar Allah ta tabbata a kansa Allah ya tsare ku قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما أنا أمشي مع, مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا كرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيؤفى كتاب حسناتي وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين wannan hadisin na wato sabuwan ibn mukriz almazin yake cewa wata rana suna tafiya tare da abdullahi dan umar ma'ana suna rike da hannunsa sai wani mutum kawai ya gujiro masa sai yake cewa wai mai kaji manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗa akan zantawa da Allah zai yi da bayinsa ranar tashin alkiyama menene abin da kaji akan wannan sai ya ce kuwa ai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai Allah zai kusantar da mumini kusantarwa ta sosai ranar tashi alkiyama har sai Allah madaukakin sarki ya wato lullube shi wato da da da kafadinsa Allah ya kusantar da shi ta yadda ba wanda yake ganin shi daga shi sai Allah duk bayi suna can gefe da haka daga shi sai Allah Allah zai kusantar da shi kuma ba wanda zai ji abin da suke faɗa sai Allah matsaukacin sarki ya ce ka aikata zunubi kaza a waje kaza lokaci kaza ba wanda ya sani ka aikata abu kaza a waje kaza duka ba wannan baya musu yana cewa haka ne Allah na aikata a to ba musu a kuma Allah shi ya halicce ka yasa abin da kake kuma haka ne muna yin zunubai da yawa a boye zunubul kalawa mutum zai ga ya shiga duhu ba ne ganin a aikata laifi zai je wani waje ya dan ga cewa babu wani abu ba wani abu bane ya aikata abin da zai aikata ya ganin ba wanda ya gan shi to Allah zai ce waje kaza a rana kaza ka aikata kaza waje kaza ka aikata kaza waje kaza ka aikata kaza zai ce na haka ne Allah har sai Allah ya tabbatar ma da ba wannan cewa yayi ikirarin cewa wannan zunuban ya aikata su babu musu kuma sai ya ga cewa wannan zunuban da Allah ya ambata masa su to lalle in aka tabbatar mishi da su ba da mafita kuma ya halaka azaba zai fada zai halaka to sai take sai Allah madaukakin sarki ya ce satartu ha alayka fi dunya kaga a duniya da kai wannan laifin ban taba tozarta ka ba Allah ya so zai fito ya bayyana ma mutane abin da amma Allah ya ce na fitirta ka na koye ka sai ka zo ka yi sallar da asuba a cikin jami'i alhalin Allah kaje san me kai da daddare ko ko ka zo ka yi sallar ishanka a cikin jami'i ba wanda yake gani a fuskar ka Allah ne kada ya san abin da ka aikata tun da yake aikata laifin shi ba wanda ya sani sai Allah zai zo ya shiga cikin mutane ka gan shi ya fi kowa zama da siffa ta waliyyai amma Allah ya san me aikata to Allah zai ce yanda na sukin taka a duniya to a yau zan gafarta maka wannan kyauta ce daga Allah da bayinsa amma akwai dalilin da yasa ake musu wannan abu dalili kuwa shine duk wanda ya suturta wani to Allah zai suturta shi ka san wani ya aikata laifi kaza ba wanda ya sani daga kai sai shi in kun haɗu kowa ya san kowa ka san a waje kaza yayi kaza amma baka taba fitowa ka je ka ce wani fa da kuke gani ba ga ayyukan da yake sai ka bar shi to kai ma sai Allah ya koye da amma an ka tozarta shi sai Allah ya tozarta an ka bibi laifukan dan uwanka sai Allah ya bibi laifukan har sai Allah ya tozarta ka ranar tashin ya shine man satara musliman satara Allah fi dunya wal akhirah to shine wannan hadisi amma ya zama sitirtawa na suturta wani aibi wani laifi da kaga dan uwanka yayi amma ya zama sitirtawa wacce take ma'ana ta ma'ana shi ne ka koye mushi wani abu ko na tufafi ka tufatar da shi ko ya shiga cikin wata damuwa ka rufa mushi a fili misali zai tozarta ka yi kokari ka ga cewa ka ka shi kamar yanzu a ce mutum bashi ya mushi katutu za ana neman a tozarta shi an zo misali za a yi gwajen gidansa kamar ya karbi bankin bashi sai can wata hanya kai sai ka zo ka nema sai ka je ka biya mishi bashi ce wannan ka biya mishi ne ba wanda ga ka su tattace ko ka tsare shi to idan ka yi haka to shine sai Allah ya ma irin wannan abin ranar tashin alkiyama ya ce wa ana ha lakal yau sai a bashi littafin kyawawan ayyukan da sai muna nan Allah ya basu wannan diwani ne wani kundi ne da Allah bai damu da shi ba amma kar mutum kuma ya dauki wannan advantage ya ce to wani mai ne ta yin laifuka ko Allah zai sutunta wannan wata kyauta ce da Allah yake ma wasu bayin ka so yace wa amman tajil amma tabiri da munafikai Allah ya tsare mu fa yaqulu al-ashhadu sai mala'iku masu shaida su ce ulai waɗannan ya Allah sune wanda kazabo a larabin suka yi ma Allah ƙarya suka karyata annabawan Allah suka karyata addinin Allah suka kirkira ma Allah abinda Allah bai saukar ba suka shigar da cikin addini abinda Allah ba shi ya shar'anta ba to sai su ce ala la'natullahi ala sabi La'ana Allah ta tabbata akan azzalimi na ce la'ana shine ma'ana Allah ya nisantar da su daga rahamarsa wannan shine ma'anar la'ana an ce Allah eh, la'anahu Allah Allah ya nisantar da shi ba shi ba rahamar Allah Allah ya tsare qala rahimahullahu ta'ala babu la yazlimu al-muslimu wala yuslimu babu kada mutum musulmi ya zalunci dan uwansa musulmi wala yuslimuhu kada kuma ya danka shi wajen waɗanda za su cutar da shi shine yuslimu a haɗa kai da kai amma musulmi zagon ƙasa a a cutar da shi kuma da saninka sai ai babu damuwa ma da kaje kawai ba wani abin da zai faru sai an je sai kai kwana kawai sai ka kai shi ko ka kai shi hannun hukuma ko ka kai shi wani abu dai ko makamancin wani. ai da ana yi ko a ɓoye. wani shi kenan sai a zo da shi a ce to ai kai ne makwabcinsa ta yaya za mu yi mu samu wannan mutum a to ku da kuke neman shi ku je ku neme shi ma ko to wani sai kaga da dan uwansa ko da amininsa za a haɗa kai da shi sai a je a ba shi ga wasu sai su cutar da shi ba shi ne abin da ake na kidnapping ba ko sai a ce ai da makwabtan shi aka haɗa baki aka ɗauke shi aka kai shi wannan babban zalunci ne wannan shi ake kira algadin shine wato eh, ha'inci da yaudara kuma duk mai yaudara ranar tashin alkiyama ranar Allah madaukakin sarki zai kafa musu tutoci tutoci za a kafa tuta ga duwa masu yaudara ranar tashin alkiyama za a ɗauko tuta za a kafa a duburarsa a ɗaga ta a ce wannan shi ne wane mai yaudara za a tallata mu duk wannan ilahin wajen za a tallata musu ce wane ya yi yaudara a waje kaza lokaci kaza a rana kaza kuma ba wata karama ba wata babba din yaudara yaudara ce so lallai wannan babi ne da cewa kada musulmi ya zalunci dan uwan musulmi kuda kam kada ya bada shi kar ya mika shi ma'ana kar ya kai shi zuwa ga waɗanda za su cutar da shi ko za su zalunce shi قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليل عن أقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة a wannan hadisun na abdullahi na umar an anhu ya ce, lallai shi musulmi fa dan uwan musulmi yan ta addini wacce ta fi yan ta dangantaka karfi da haka musulmi ɗan uwa ne a wajen musulmi kamar yadda za ka sadar da zumuncin ka yadda kake son danginka to haka ya kyautu ka so dan uwanka musulmi kada ka cutar da shi kada ka so abin da zai cutar da shi Eh, kuma duk abin da kake so a yi ma na faranta rai kai ma ka yi ma dan uwanka mutum ce la ya mu wannan la ta hani ce kada ya zalunce shi kar musulmi ya zalunci dan uwan shi musulmi wala yuzlimu kada ya mika shi kuma ya je ya saida shi ko ya bada shi kuma duk wanda ya kasance cikin bukata ta dan uwan shi dan uwan shi na dangantaka ko dan uwan shi musulmi to Allah madaukakin sarki shi kuma zai tsaya akan bukatunka ana kana can kana biya ma yan uwanka bukata Allah kuma zai biya ma wasu bukatunka kai ma Wani yana daga cikin wato abubuwa da mutane da yawa ba su gane ba zai ce to ai yanzu je na taimakiwa ne ko ai taimaki kan ka da in ka kasance cikin taimakon wani Allah zai taimake ka kuma kai ta inda ba ka tsammani ah, wani daga cikin magabata yana cewa wallahi Eh, in kama hannun ɗan uwana in je in biya masa buƙatarsa in taimake shi ya samu biyan buƙatarsa shi ya fi alkhairi a waje na fiye da na yi itikafi na wata ɗaya don itikafin wata ɗaya wannan ladan na wani wancan kuma akwai biyan buƙata akwai sauƙaƙawa ga wani wanda yake ɗan uwan kai Ta iya yiwa wannan da za ka biya masa buƙata ba shi kaɗai ba ne zai amfani da wannan buƙatar. yawan wani ya zo da wata bukatar sa ya same ka to ka dinga tunanin cewa ƙila ƙarƙashin shi ba akwai wasu wanda kuma bukatar an biya su ma za su amfani da ita da haka mutum yana iya haƙura da haƙƙinsa na maslaha kansa saboda haƙƙin mutane da yawa haka duk wanda ya kasance cikin buƙatar ɗan uwansa to ba zai tozarta ba Allah zai kasance cikin buƙatarsa Allah zai biya masa buƙatunsa hakanan duk wanda ya yaye ma musulmi wata damuwa ba damuwa da kunci abinda zai shiga dinga damun mutum musulmi to lallai Allah zai yaye masa wato wani bakin ciki ko damuwa daga cikin damuwoyin ranar tashin alkiyama damuwoyin ranar tashin alkiyama ai damuwoyi ne masu yawa ko saboda haka Allah zai yaye masu haka nan duk wanda ya tutarta musulmi a duniya Allah zai sukunta shi duniya da lafiya kamar yadda wancan hadisin ya gabata babu suturar da ta wuce a ce ka tsaya gaban Allah kana da laifi kuma ka cancanci azaba Allah ce ya lullube ka Allah ya ce ya sukunta ka ya koye ka da haka mutane sai su yi ta ganin ka da wannan fuskar da mutum a duniya sun san ka mutumin kirki ne to haka nan Allah zai suturta ka amma Allah ya tashi tozarta ka sai dama wannan da yake mana kaza a duniya shi mutumin banza ne kaga Allah ya tozar ta bawa shi don ka suturta wani Allah sai ya suturta ka قال رحمه الله تعالى باب aka ka zaliman أو mazluma باب cewa ka taimaki dan uwanka ka taimaki dan uwanka a cikin zalunci haka nan ka taimake shi in an zalunce shi sai mai sauraro da kanshi ya ce a zan taimake shi a cikin zalunci mana kaga zai zalunci wani ka taimaka masa ke to haka yan jahiliya suke yi yan jahiliya haka suke yi ba sabanin na musulunci haka in dai dan uwan shi ne to duk abin da zai ba laifi ba zai rufa idansa ko zalunci yayi ba ruwan shi zai rufa idansa kama wanda shine abin yanzu da ya mamaye mutane musamman da mutane suka jino akan mummunan kabilanci in dai mutum ɗan ƙabilarsa ne wani abu to ba laifi ya yi ba in kuma ɗan wata ƙabila ne ya to laifi ya yi wannan shi ne abin da yake cutar da mu a ɓangarori daban-daban na rayuwa ya sa yanzu ko tafiya kake a kan hanya idan ma'aikatan hanya suka tare ka da ya kalle ka abin da zai fara kallon ka tufafinka da yaranka ta hakan ya kalli tufafinka ya san addinin ku ba ɗaya ba ne don haka zai gallaza maka haka ne ko har an kaga musulmi ne kana gani alamar musulmi sai ya kauce hada ka da wanda ba musulmi ba kai saboda ya gaza zamanka ko kuma da ka fara magana in ya gane cewa kai ba yaransa ba ne ko lokacin ne zai gandaza maka da ya ji kuma ka faɗi wata kalma ta yaran shi shikenan sai a koma zai kaga ana nuku nuku nuku nuku sai a wuce wannan ai bai yi ba wannan bai yi ba shi addinin musulunci ba ruwan shi da wani da haka dan uwanka in kaga zai yi zalunci ka hana shi ka kwade shi in kaga za a zalunce shi kuma ka kare shi eh a ba za ka iya baka yi ka tafi tare da su ba wannan duk maganganu ne na mutane marasa addini wannan magana ce ta yan jahiliya wanda daga cikin yan jahiliya yana cewa idza ana lam ansur akhi wa huwa zalimun ala al-qawmi lam ansur akhi hina yuzlam in dai ban taimaki dan uwa na ba in yana zalunci in ban taimake shi ya zalunci wasu mutane ba to ba inda za na ga za a cuce shi kuma na taimake shi wannan ai jahiliya ce yace duk inda naga zai yi wani abu to ina tare da shi duk abin da yana tare da shi ba in ban yi haka ba to ashe ba in na ga ma za mu shi wani abu ba ruwana da shi wannan shine abin da ya mamaye kasar nan kuma da abin da ya kashe mana kasa ke inda za a cire wannan ajiye shi a gefe to sai kaga an samu ci gaba amma yanzu ka je ofis neman wani abu a kasar nan farko abin da za a fara kallo ka. da shine za a yi hukunci a ka, in bukatar za ta biya ko ba ta samu biya ba sannan kuma in kana da abin da za ka bayar abu na biyu kenan wannan ko yare baya magana wannan takardun suna magana su kuma ko ba ka jin yaren mutum wannan takardar za ta yi za ta yi za ta yi magana haka ko ma'aikaci ne akan hanya wannan ka faɗa da babban murya in baka jin yarensa to ka koma gefe ka soka mushi wani abu shi kenan ko ba ka jin komai zai fahimci abin da kake faɗa ko ta yaya za a ce ƙasa za ta zauna lafiya ta yaya ƙasa za a ce ana neman ta gyaru bayan da ƙasa za ta gyaru a wannan halin dole mu gaya mu gaskiya dole mu bar duk wani nau'i na zalunci domin duk zalunci ne da mai bayar wanda mai karɓar dukkan su a zalumai domin duk wanda zai bayar to ya saba wata ƙa'ida ne wata ƙa'ida ya saba yake so ya kauce ma doka da za a sa mishi sai ya biya wani abu da wannan dokar ba za ta hau kan shi ba shi ma mai karɓar haka ne dokar ba haka ta yi tanadi ba tanadin da ta yi wanda ya laifi za a kama shi da abu kaza shi kuma sai ya koma sai karɓi wani abu ya ce to shi ke na ya tafi wannan ba sai wanda Allah ya tsare shi in ka tara ma'aikata musamman jami'an tsaro da waye in ka tara mutum ɗari da ƙyar ka samu ɗaya ne adalci da ƙyar yana da wahala ce ma ga wani ma'aikaci ba a karɓar cin hanci da rashawa wannan yana da wahala sai Allah ne ya san su mu da zahiri kan ba za ka iya cewa ga wani ba Allah ne kada ya san su dan zai wahala ka ga ma'aikaci bai ka tsara sawa yana da matukar wahala wannan shi ke gurbata al'umma almuhim manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka taimaki dan uwanka a cikin zalunci ma'ana ka hana shi zalunci kuma za a zalunce shi ma ka hana shi shine hadisin da ma da ya kawo kana na Usman ibn Abi Shayba قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل أنهما سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka taimaki dan uwanka in zai yi zalunci ka hana shi in kuma kaga za a zalunce shi ka hana a zalunce shi قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تأخذ فوق يديه irin wancan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masahabai cewa ka taimaki dan uwanka yayin da yake zalunci ko kuma ake zaluntarsa sai suka ce amma zalla sallallahu alaihi wasallam wannan an zalunce shi ne mu taimake shi mu hana to ta yaya za mu taimaki wanda yake zalunci ya ce to ku kama hannunsa man ku hana shi zalunci in ka ga zai yi din sai ka hana shi sai ka kwabe shi to shi ne abin da ake nufi ƙala babu nasrul mazlumi babu taimakon mutumin da aka zalunce shi domin mutumin da aka zalunce shi an fi ƙarfinsa ne ko duk wanda kaga an zalunce shi ba inda zai to taimake shi in kaga an zalunce shi ka taimake shi قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطف ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار القسم وانا حديثنا البراء عن عازم رضي الله عنهما yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hore mu da abubuwa guda bakwai mu rika aikata su kuma ya hane mu akan abubuwa guda bakwai yace mu nisance su yace daga cikin abubuwan da ya hore mu da yi shine iyadatul marid duba mara lafiya dubiya mutum bai da lafiya ka je ka duba shi haka nan bin jana'iza in za a yi jana'iza in ka samu sarari abu ne mai kyau ka je ka duba wannan jana'iza a yi jana'izar da kai sannan kuma ka bi ta sannan na uku tashmitar aqisi yin addu'a ga wanda ya yi atishawa in ya gode ma Allah idan mutum ya yi atishawa ya ce alhamdulillah ka ce ya samu kalla wannan shi ne tashmid wannan ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da aikata ga wani bai dauki wannan abun komai ba zo ne atishawa ya alhamdulillah ba za ka ce komai ba to wannan umarni ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana gane mumini na kwarai ne da binsa da umarnin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan da mai da sallama mutum ya ma sallama assalamu alaikum ka amsa masa da irin taka ko wacce ta fita Allah madaukakin sarki yace wa idza quyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha cewa an an muku gaisuwa to ku musanya ta da wacce ta fita ko kuma kwatankwaciyar ta ce ma assalamu alaikum ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine ahsana minha auro du'a ko ka cewa alaikumus salam wannan zal mazlumi ya ambaci kuma lalle mu dinga taimakon wanda aka zalunce shi in kaga an zalunce mutum to ka taimake shi in kana da ikon da zaka taimake shi to ka fato masa hakkin haka nan ijabatan da'i amsa kira mai kira ma'ana mutum ya gayyace ka to ga amsa kira shi ko ba yi da komai kar ka raina shi wani ya gayyace ka wata bukata tasa wani daurin aure nasa wani hidima tashi to lallai ka amsa masa domin wannan yana yana ƙara danƙon zumunci yana nuna alama ce ta ƙauna tsakanin muminai na ƙarshe ya ce ibrarar ƙasari kubutar da mai rantsuwa in yayi rantsuwa mutum yayi rantsuwa da Allah ya ce wallahi tallahi yau ba zan aikata kazan nan ba ni kuma ba zan yi wannan abun ba ya ce sai ka yi in ya ce ba zai yin ba kaga cewa yin shin zai jawo masa yin kafara to sai ku fitar shi da rantsuwa sai ya ma'ana ku hada shi yin kafara Ba shi ne ibrarar kasan mutum zai rantsi a kan wani abu to ku yi kokari ko ku fitar da shi an gane ko aka yi ce wallahi ba zan ba da wannan abun ba to kan ku tilasta shi shi ke nan karka baya to washe gari in kun zo zai ku ce na ka daina yawa don wasu yin yawa don wasu wannan bayi da kyau amma ku ce sai ya yi kun ce sai ya yi in ya yi kuwa to kafara za ta hau kansa don ya yi rantsuwa a kan wani abu matuƙar abun ba sabon allah ba ne to sai ku yi ƙoƙari ku ga yadda za ku taimake shi akan ku fitar da wannan rantsuwa tashi قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa shi mumini alaka shi da dan uwan shi mumini kamar alaka ce ta gini ma'ana tubalin in ka hada shi da tubali yana gogan juna to haka muminai suke har kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu misali ya cudan ya tsunta haka cewa haka muminai suke ma'ana in ka taba wannan yatsan inda zaka gutsire wannan to wannan zai warware kenan mumini ya kamata ya zama yana cudanyan mumini yana gogayya da shi ma'ana cikin hali na jin daɗi da rashin jin daɗi yana cikin farin ciki ka taya shi murna yana bakin ciki ka jajanta masa ya shiga damuwa ka tautaya masa ya shiga wani hali da yake bukatan taimako ka taimaka masa wannan haka ya kamata muminai su zama intisari باب الانتصار من الظالم لقوله جل ذكره babu mutum ya dauki fansa da wanda ya zalunce shi ba na wanda ya ma abu karama an kada da ikon rama wannan babu laifi ya ciki amma kai haƙuri ya fi kamar yadda zai so ya ce saboda faɗin allah maɗaukakin sarki la yi shibbin lahun jihar bisu iminan kauli illa man bulima wa kanan lahu sami'an alima wa kauluhu ta'ala wallazina idza a baghy hum yantasirun قال إبراهيم شن إبراهيم na كانوا يكرهون أن Ba فإذا kadaru عفوا wannan ya ce babin mutum ya nemi ya nemi kare kansa daga wanda ya zalunce shi ko ka ɗauki fansa ga wanda ya zalunce ka wannan mutum ya yi babu daidai musamman idan shi wanda yake so ya zalunce ka din yana yana kokarin kaskantar da kai ne ko wulakantar da kai to kai kuma ba za ka bari a kanta ka ba saboda Allah madaukakin sarki ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulima lalle Allah bai kaunar wato yin mujahara shine bayyana mummunan abu na zance sai dai wanda aka zalunce shi kuma lallai Allah eh, mai ji ne kuma masani ne a wannan aljaro bi su'i min alqaul malamai suna da maganganu a kansa Sun gane ko daga cikin maganganun da malamai suka faɗa Abdullahi dan Abbas yana cewa shine idan mutum ya zalunce ka ka daga hannu ka roƙi Allah Allah ya rama maka Allah ya masa wani abu wanda yake mummuna akan abin da ya maka to a nan ba yabi don Allah ya ce illa man zulim abin yanzu ka ce ya Allah maɗaukakin sarki wani da ya ka kaza Allah ka tozarta shi an gane ko magana ce ai mara dani Allah ka tozarta wani to amma ya zalunce ka sai ka faɗi wannan to Allah ya ce ba ne. Allah bai san mutum ya yi wato ya fito da zance ƙarara wanda yake mummuna illa man zulima sai dai wanda aka zalunce shi kenan wanda aka zalunce shi ko ya bayyana wannan ba laifi bane an gane ko annabi Musa ba ya yi ma sibil auna na addu'a ba irin wannan ne ai tunda ya zalunce su ko yace rabbana qumis ala amwali washdud ala qulubi ya Allah ka shafe dukiyoyin su kuma Allah ka ka sa tsanani a cikin zukatansu kuma ka Allah ya amsa maza Allah ya ce ɗarku jiban da'awatu kuma annabi Musa da Haruna an amsa addu'a ku tafi a wannan kuma haka Allah ya musu haka wanda ya zalunce ka ba laifi ka nemi hakkin ka a wajen Allah wannan ba za a ce kai ba daidai ba ka zo ka samu mutum ya shiga ya ci ma mutunci ya ma barna a cikin dukiyarka ya Allah madaukakin sarki yanda ya barka ta ma Allah ka barna ta masa to wani mai hankali ya ce habawa ne ya zaka ya ka aji ce to shi kira ai ka cutar da kai ka san hakan ba kyau shine ka cutar da ni ko don aka wannan wanda ya yi haka bai yi laifi ba don Allah ne ya faɗa cewa bai yi laifi ba to wannan abdullahi dan abbas ya ce abin nufi kenan mutum ya ɗaga hannu ya yi addu'a ya roƙi Allah da mummuna abu akan wanda ya zalunce shi wasu kuma suka ce a'a shine kamar misali idan ya zalunce ka ɗin ka je ka kai ƙara wajen alƙali ka ce wane ya yi abu kaza da kaza wannan ƙarar ba sunanta gulma ba kuma domin an zalunce ka ka faɗi wasu munanan abubuwa na shi ah, ah, ran alƙari ya daɗe mutumin nan fa zalimi ne mutumin nan ya danne min dukiya mutumin nan mace amana ne ah, ai maganganu ne marasa kyau ko to amma ta ai an zalunce ka ne sa kake faɗan wannan to wata haka suka ce cewa an kaje gaba alƙali duk abin da ka faɗa in dai akan haƙƙin wanda ya zalunce ka ne baka yi laifi ba da Allah ya ce illa man zulima sai dai wanda aka zalice shi shi yasa lokacin da wata mace hindu eh, bintu utba matar abu sufyan ta kawo karan mijinta gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ya rasulullah inna zawji aba sufyan rajulun shahid amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mijina abu sufyan mutum ne mai tsananin mako manzo Allah bai ce da laifi ba ya mata makon ne ce ya bani abin da zai ishe ni da ni da da ni da yanzu wani da ya ji an ce matar shi ta kai karan shi baya ba wallahi kin tozar tari wanda kai ka hana ta in ka hana ta ta faɗa ba laifi bane wani baya mun kaza wani baya mun kaza wani bai mun kaza wannan in gaban alƙali ne ta kai wannan ƙara ba za a ce ta yi laifi ba saboda haka haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata mace ta zo wajen shi ta zo tambayar shawara akan mutane biyu suna neman ta da aure cewa wane da wane sun neme ni da aure wanne kake ban shawara na aure? to idan shawara aka zo tambaya a wajenka ta aure to ba laifi bane in ka da aibin mutum don wannan ita ce amana ita ce gaskiya domin baka faɗa ba wani abu ya je zuwa baya ka zo ka boye za a yi kuka da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata amma wani ɗaya daga cikin sunnan ya ce mata farajulun su'lukun dama da nan wannan talaka ne bai da in za ki aure shi ki aure shi amma fa bai da komai amma ɗayan kuma da kike yake neman ki in kika bar wancan talakan shi wancan yana da wadata amma fa yana dokan mata to kaga ai ba zo sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aibanta su ba a tambaya akai yanzu kai ne aka zo aka tambaye ka wani da Allah ina son auren wanci kuma na san cewa unguwa ɗaya kuce ko na san cewa maki da ko makwabta ne mai ka sani akan ta ba za ka ce ba ruwa na ba ko ba za ka ce ba ruwa na ba sai ka faɗa halinta sai ka faɗa halinta eh to gaskiya abin da na sani na san cewa mace ce wacce take kamanniya mace ce wacce take mai addini amma kuma ba ba ta sa sutura mai kyau misali ai ba za ta zo ta jin ta ji labari ba ta zo ta ce ka to zanta ta ba wannan amana ce shi yasa malam imamun nawawi a cikin riyadu salihin ya kawo ya kawo gabobi wajen guda bakwai inda inda giba Adam an tambaye ku akan wani ku fada kan ku koye abin da yake ba abin nan bane sai a zo a yi ta samun matsala sai a yi kuka da kai in gane ko sai a zo ana kuka da kai wani ya zo ya ce min wallahi abokin shi da ya yake cewa wallahi ai abokin shi ya tana da wannan kuma amma ya ji gaya masa ku kaga ai da ya faɗa da bai zuwa wannan kukan da shi sai dai inda matsalar take wani in za ka gaya masa so a lokacin da yake san abin sai idan ke yi shi wani abin da za ka gaya zai ce kara wannan baya duk abin da yake to amma dai kai ka fita da haka wanda aka zalunce shi ko wajen bayanin wani abu wannan ba zai fi ba ne don ya faɗi ko ya furta irin wannan magana to a yanzu sutuntawa bane don wani da zo ya tambaye ka baka sutunta amma wani ya zo ya tambaye ka zai aure ta kai yanzu misali da kasan tana wannan abin mara shi za ka yi aurenta ko sai ka bari wani kuma ya aura inda haka kawai ne ana zaune lafiya ba wani wanda ya zo ya tambaye ka to zai ka fitarta zai ka boye bakinka amma wani ya zo ya tona ya bincika ko mana an ba za ka iya ba kana iya ce mashi wani ka je dai ka kara bincike sai ka mashi hannunka mai tsada ita kanta wannan alama ce babba ya wani ka je ka ƙara bincike wanda ya ce ba ka je ka ƙara bincikawa kuma ka san shi ta aminta da ya ka san cewa ya baka ya baka haske ko ya baka fitila amma ba koriya ba ba kuma ja ba ta tsakiyar tsakiyar nan tana iya koma ja tana iya zama koriya haka kai ya rage naka kuma ka je kai bincike misali ina gaya mai ta yiwuwa kuma ba ta yi auren ne za ka ce na yi kawo na ba abin da za ka duba shi ne allan da ya ce a ya aure shi ya ce a yi wannan ko shi allan da ya ce auren na da daraja shi ya ce a yi wancan nan ko mai ba shi ya ce ba shi allan da ya ce a yi wannan shi ya ce a yi wannan da haka ba laifi ba ne ba aibi ba ne ba aibi ba ne haka na allah ya ce wallazina idza asabahum al-baghy hum yantasirun wadanda idan aka auka musu da ta'addanci aka wuce iyaka aka kasa su yanta siruna sai su nemi taimako ko sai su nemi kare kansu idan allah yana tabbatar da cewa kare kai ba laifi ba an gane ko kare kai ba laifi ba in ya mare ka an kaga kai ba mai haƙuri ba ne karama a wuce wajen ba sai an zo ana cewa ya aka yi ya aka yi a wani ya mare ni ba ya mare ka kama ne wanda ko kusan dokar ƙasar da haka take aiki in ka tsaya jiran cewa wai za a neman ma haƙƙinka ko za ka haƙƙin haƙoƙinka da yawa za su wanda? amma abubuwa da yawa da suka faru a ƙasar nan idan aka ma kai sai a wuce za a ƙara ba ko daga baya sai a zo tebur a zauna amma an ka bari aka ma ya wuce wai za a zauna a tebur to zai shekarar ɗari ma ba a yi ba kuma wannan wannan wannan kuskure yanzu sheke ba masu laifi dama su gaba da aikata laifi yanzu wata yarinya da aka kashe ta a kanan nan ba ake za a hukunta shi ba haka da tun lokacin an kashe shi menene za me zai faru ba abin da zai faru yanzu yana nan a ce wannan a'a a ce an yi wa an yi bincike wannan an yi wannan an yi wannan sai abin ma ya ya manta an manta da shi in dai kasan nan ne duk abin da aka ma in dai baka rama shi ba kana da iko Ko sai dai za ka ɗauki haƙuri ne ka karɓa a wajen Allah amma an kana son zaman lafiya an an ka yi ko waje za mu sayi akin sayi wanda ya ma mummuna ka mushi mummuna ba laifi ba ne wannan don kuma kama kuma ce a kashe mata Dan ya riga ya mutu wannan eh. da wannan ce an kashe mata Dan ya mutu Dan ana ta zuwa kotu ta zana ba za mata a wata Kana zuwa ta tafi da zuwa wanda kashi na ta yi sai daukan da shi ke da abin da za a yi ba a rashin daukan dokar an ke kawo haka idan an dauki dokar kana ganin zai kawo haka inda an dauki dokar ai ba zai kawo haka ba Allah ya ce faƙar ji an nari walihi sultanan wanda aka kai shi mishi ɗan waman bashi iko don akwai doka ta musulunci tsari wanda yake na daidai ta je gaba a hukunta shi in babu dokar Allah kuma zai a koma jungle justice haka ne aiko wanda ya maka mishi yanzu rikice-rikice da yawa da suka kare a ƙasar nan ta wannan hanyar ne in ba ta zuwa ba zai kare ba in aka samu gungun yanki dinafa suka zo suka shigo gari a kashin kowa abinda zai faru don ba wanda za a kama in an kama kama ya zo kashe ne mutum ne ya zo gidana ya shiga tsakiyar gidana ya kai da ɗana a gabana zai na kalle shi na ce na je gaban alkali kuma kuma ina da ikon da zan rama ina da iko ka rama panel panel dubu nawa aka sa a ƙasar nan duk ba zai amfani akwai wani panel da ya taɓa aiki ne tun daga kan ofuta zuwa ya zuwa duk ba zai aiki ba su wani kan ji zuwa ya duk ga nan duk an tara takardu ne surutun banza wani ma ana cikin zaman ba za a zuwa fasa zaman saboda ba daukan doka haka kan an ma laifi in kana ganin ba za ka iya hakura ba karama ba laifi ba ne a wajen Allah abinda muke zo mu yi establishing kenan a wajen Allah ba kai laifi ba an gane ko Allah ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim shi yasa musulmai da suka hijira daga Makka zuwa Madina suka je suke tare ayarin Quraisha masu fatauci Allah bai hana su ba Allah ya ce abinda aka muku ne Qur'an Allah ya muku izini da aka wanda ya ma abu karama zai a zauna lafiya amma kar ka wuce waje in ya fare ka kamishi mari ɗaya ko shi ke ba guda biyu ba daga nan sai ka ga an sauko ƙasa ya san dai ya mare ka ta mari shi yanzu zai yi tilenin wani abu kuma me ya kawo marin sai a zo a fara wannan mulkiyar an haka wallazina idza asabahum baghihum yantasihun sai dai kawai mafi alkhairi ko da mutum yana da ikon da zai iya rama mafi alkhairi shine ya hakura amma in ya rama ba da yi laifi ba ya rama da yi laifi ba ina da wani da na sani wata rana wani dan sanda ya mare shi aka zo ana ta haya haya haya sai ne bari an tallafa sai je masu nan sannan ya ce to duk abin da za a yi sai aka kulle shi ce me yasa ya mare shi ya ce ku tambaye shi me yasa ya mare kuma haka aka zo aka wuce shi ke musamman wani lokacin waɗanda suke jami'an tsaro suna wuce iya abin da aka ce in ya ga mai laifi ko in ka saba ka'ida a kama ka da ka saba ka'ida yanzu sau nawa za ka ga jami'an tsaro suna da mutane suna wulakantar da su misali ka saba ƙa'ida a sa ka kai birgima a cikin kwata wannan duk ba doka ba ce ba wani wanda ya baka wannan dama yanzu abu tsari na shari'a ba wai ana ana tunzura mutane ba ne tsare haƙƙi mutum ya tsara haƙƙinsa kakka bari wani ya zalunce ka domin labarara wa lafiya ba cuta babu cutarwa a musulmi haka kaga zai zai cutar da kai ka hana in ya kai ma ka kai masa shi ke nan zai a zauna ake kala ibrahim ɗaya daga cikin wato magabata shine na naka'i a almajirin abdullahi dan masu ne yake cewa kanu sun kasance ma'ana magabata da ya samu kenan sahabbai da kuma irin yan zamaninsa ya na an yi tazallu suna kyamar a wulaƙanta su yanzu a yake su a wulakan ne ba zan je rasulun ka wulakan ta shi ba na su Fa'iza, iza qadaru afau idan suka sami ikon da za su yi ramu ko kan abin da aka musu din suna da iko sai su yaki sai su yaki kaga kakka bari a wulakantar da kai amma in ya wulakantar da kai sun kuma aka zo aka baka damar ikon da za ka masa wani abu to in ka zo sai ka yaki in ka ga dama kuma karama wannan ba laifi ba ne a wajen allah maɗaukacin sarki a ya zo wani hadisi da eh, abin nan imamun nasa'i ya fitar da shi da ibn maja eh, daga kurwa daga nana aisha radiyallahu hawa wata rana take cewa wannan kishi ne na mata ta ce wata rana na shiga wajen zainab bintu jahash kishiyoyi ne za a ce ko abokan zama ce hmm. ina shiga wajen da zai ta zage ni kawai ce ta ɓatance ne ba mu san ya zage ki a wajensu ba ta dai gaya mata magana mara daɗi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi takwabanta yayi takwabanta akan cewa ki bar faɗan abin da kike faɗa sai ta ki sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Aisha rama ya ma ki faɗa sai ta fada ta ce wallahi na ci gaba da gaya mata har sai da ya wunta ya mushi ta kasa ma'ana sai da ta hakura ta kasa mayar nan sai na gama da Allah sallallahu alaihi wasallam yana aure shi don da ya kyale ta kaga za a zalunce ta amma yanzu kai haka gidanka za ka shiga damuwa ce, ko ka shiga gida ka samu ɗayar ta shiga ɗayar tana zagin ɗayar kake kai ma kira ma kai ma ba ka zauna a gidan bayan amma dai abin da yake so ya nuna mana ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna amma abu karama ba laifi bane musamman ya zama abin akwai wuce iyaka a ci ina akwai wuce iyaka a ci ya ne ko aka an ba abu karama wannan babu laifi a ciki domin wasu mutanen sai da haka ne in ka bar shi yau gobe ma zai samu abin da ya kowa amma in ya san cewa in ya taba ya san cewa garwa shine in ya taba zai kona hannunsa to gobe in ya gani ba zai ce alewa ba ce in ya gani zai gane cewa gaushi ko da toka ta rufe shi kuwa ko da za ka dinga tafiya a durkushen ya ganga ya ce wannan ba zan taba shi ba in ya ganta ma ba zai kusance ka ba to kaga wannan shine hanyar zaman lafiya mana wasu mutanen dole akwai mu'amala da sadan ga kowane irin mutum kowa akwai irin mu'amala da ake masa wanda ya ba mu'amala mai sauki zai ka fito mishi ta hanyar sauki wanda ya ma ta zafi zai musamman kuma abin ya hadu da akwai wani nufi a ciki ko yana so ya tozarta kan ya wulakanta ta to sai ka ce a'a wannan ba da ni ba kuma wannan ba zan yadda abin wannan ba to wannan shine abin da ya zo a wannan babi babi na gaba ya ce babu akwil mazlum babin wanda aka zanince shi ya yi yafiya ya za mu kai ta faɗa ramukon ba laifi ba ne amma an kai yafiya shi ya fi alkhairi amma ban karama ba laifi ba ne ina daɗa nanatawa domin wasu suna wasu suna wuce waje a cikin irin wannan abu aka gara a gaya ma mutane su san cewa ramawan ba laifi ba an gane ko san cewa ramawan ba laifi ba misali yanzu baya cikin dokar soja kawai in ka mishi laifi a koda ma mari baya cikin sa in ka mishi in ka yi laifi ya sa ka yi a cikin kwata ko yana ciki a ji a ɗauko littafin doka baya ciki in kai laifi ya tsare ka in ya tsare ka kuma ya kai ka gaba na gani wannan shine doka ko amma ba a ce kuma a sa mutum a yi ta wulakantar da shi kamar ba dan adam ba dan dai kana sanye da wani tufafi da shi wannan ya baka wannan kariyar da za ka yi abin da kake so ina roƙon da matsaukakin sarki ya amfanin da mu da abin da muka yi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ganin shi wannan muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta